za mu je muna wani fi labbaik allahumma labbaik kana cewa labbaik allahumma labbaik wala kana cewa la labbaik wala sa'daik haka hadisi yake karara wanda duk yaje da dukiyar da take ta haram zai ce labbaik allahumma labbaik Allah zai turo mala'ika la labbaik wala sa'daik a ce da shi "Za duka haram guzurin da ka zo da shi na haram ne ima azuran gairu ma'azu ko ma kana mai dauke da kayan laifi ba lada ba mutum bai warware wannan ba kawai sai mutum ah, ka je tana kana da abin da ba shi ne ya dace ba ya kamata mu ji tsoron Allah duniya nan takaitacciya ce ubangiji ta ala ce ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ha walakin nan allazina kafaru waɗanda suka kafirta yaftaruna ala runa al-kadhiba wato suna kirkiran ƙarya su jingina ma Allah wa aksar aksaruhum la yaqilun da yawan su ba su da hankali wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala idan an ce ku zo zuwa ga abin da Allah ce wa ilar rasuli ku zo zuwa ga abinda manzo Allah ce kalu sai ce hasbuna ma wajadna alaihi abana ya ishe mu abinda muka samu iyayenmu da kakannin mu kai mu ba ruwanmu da abinda Allah ce ko abinda manzo Allah ce da yawa daga cikin masu ce kai ku rabu da su waɗannan ai ko a ce ai izala ne ko a ce ai yan ahlus sunna wal jamaa ne ko ce ai yan zafin addini ne yan kaza ne wallahi ba za ka gane kuskuren magana ba sai lokacin da gane ba ta da amfani rufin asirin ka shine mutum ya gane wannan kuma wallahi gata ubangiji ta'ala ya maka ya so ka da alkhairi